Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Na faɗo daga bene, na zarce rijiya. Haka kurum Asabahu ya sake ni da wata farar safiya saki biyu a karo na uku. Kuma zan tafi suka yana ni ɗako ɗaya. Yarana suna kuka ina kuka haka na baro ƙauyen nan. Tunda na sauka a tashar Bauchi gabana yake ta dokawa hankalina a tashe. Na sa abin da zan tarar a gidan ba mai daɗi ba ne. Ai kuwa Ilai abin da ya faru kenan Kwaran kwaram na shiga gida da tulin tsummo karaina ina kukan fitar rai. Ko za su ji kaina su sassauta min. Abin mamaki mahaifina ya rufe ni da duka, ya farfasa min jikina ko ganin girmana bai yi ba, sabida baƙin ciki da takaici na sai da hawan jini ya kama shi, ni kuwa na kasance tamkar mujiya, ko sallama aka yi za a shigo mama sai ta tura ni ɗaki, ba ta son mutane su gani sabida ba sa so su ji kunya a wajen mutane, sun dai zaɓi sun dai zaɓi ni su karya min zuciya ga rashin iya zaman aure ga tsangwamar irin wacce ƙabilar Hausawa suke ma bazawara ga rashin ‘ya'yana shi kan shi zawarcin raɗaɗi ne da shi zawarawa ne kaɗai za su gane wannan batun zawarci fa ba shi da daɗi sam shi yasa wasu matan suke kashe kansu a gidan aure sabida gudun zawarci da guje ma tsangwama haka ne ta rayuwata babu wani Mashin shini na zama tamkar bora a gidanmu aiki ake loda min tamkar jaka kuma fa haka na koma wannan gidan abincin na ci gaba da wanke-wanke tana bani wannan abinci da faffe sai ƙarin albashi da ta yi min daga ɗari biyu zuwa ɗari biyar wannan shine labarin halin da na shiga a baya kai na jinjina na ce yaya batun ki makaranta ya aka yi kika samu wannan damar har kike kan matsayin da kike a yanzu dariya ta yi min idanuwanta sun yi jawur Batun komawa ta makaranta ya samo asali ne ta dalilin Hajiya Hari mai gidan abincin da nake yi ma wanke-wanke. Wata farar rana da ba zan mance da ita ba ita ce ranar da Hajiya Hari take shaida min ta samo min aiki a gidan wata Hajiya yar boko ce kuma ta kasance mai son tsafta ganin tsafta ta ne ya sa ta zaɓe ni in je can gidan nata in yi aiki za a dinga biya na albashin naira dubu biyar wannan labari sai na ji tamkar in zuba ruwa a ƙasa in shanye don murna hajiya hari ta kai ni gidan wannan hajiya yar boko ta danƙa ni gare ta Habiba kin yi karatu ne ko kuma mata aure ce ke a zauna a gida kafin in ce wani abu hajiya Hari, ta tari numfashi na da cewa ba za a race nan mai 'ya'ya uku auren ta uku zaman yaƙi yiwuwa shine ta fito neman na kai ko don bukatun yau da kullum numfasawa wannan hajiya ta yi kawai sai cewa ta yi kina son komawa makaranta ne ko me kika tsara ma a kanki ina so hajiya don auren ya gama fice min a raina na ba ta amsa da haka ta umarce ni gobe in zo in ta in kawo takarduna za ta gani kuma ta yi min alkawarin za ta taimaka min ashe wannan hajiyar gidauniya ce da ita domin tallafin mata da ba su jari masu son komawa makaranta ta sa su a makaranta ko da na da gida ban ce ma kowa komai ba washe gari na kai majiya boko takarduna ta gani ta ajiye a wajenta wata biyu da soma aiki a karkashin ta na samu gurbin karatun likitanci a jami'ar Jos lokacin da zan tafi mahaifina ya dage akan shi ba da yawun shi ba za a ce ya bar ni na tafi karuwanci Jos sai da aminin shi makocin mu ya dinga bashi baki in ba ku a takaice aminin shi ne ya bani umarnin tafiya tare da shi min albarka kun ji yadda aka yi na zama haka kenan Halima Bawa ta ce, To batun aure kuma habiba Bala, tun dai yanzu duk namijin da zai aure ki ma sai ya shirya, dariya maka yi duka. Habiba Bala ta ce, Ina da tarin tulin zawarawa a ƙasa wanda suke jin kamar za su mutu a na tsabar su, to ina lallaɓawa dai, insha Allah akwai wanda nake ganin kamar za su iya daidaitawa. Sai dai yawan shekarun shi ne da yake tsorata ni, duk da na san na fi ƙarfin 'yan mata. ‘Yan matasa haka waɗanda da kaɗan suka haura arba'in, hirar mu dai haka ta tafiya mu yi sallah mu dawo mu zauna mu sake baje hira sai da muka kusan raba dare muna hira daga ƙarshe duk aka samu kai bacci saman kafet washe gari da rana habiba bala ta fita da mu muka sake ziyartar sauran ƙawayenmu ta kai mu shopping mall ta yi mana siyayya sosai sai mu garba muka dawo gida bayan mun ci abinci mun yi sallar isha sai na ɗan shiga tattare kayana don gobe da wuri nake son shiga jos da gidan zan sauka in tawo da yaran Shanono kar ki ce na raina ki, ‘yan kayayyakin nan ne na yi miki kwalemarsu, atamfofi da ‘yan ƙananan kaya na shan iska, da fatan kina so ko? Ke kuma Halima bawa ga wannan babu yawa, ta miƙa mata kuɗi ni kuma ta miƙo min babbar leda, baki a yashi na ce gaskiya na gode sosai, kin ji ki da faɗi Habiba Bala, ai wanda ya fika ya fika. kin ga na dan samu nasawa gashi kishiya za a yi mana dama na gode sosai Allah ya bar zumunci kuɗi ta kuma bani na dangane da batun koma makarantar karatu ta cika mu da goma sha tara ta arziki washe gari ta fita da mu ni a titi ma na samu motar jos na shiga su kuma suka wuce za ta kai halima bawa tashar gombe idanu na limshe motar mu sai shata ta uban gudu take yi a titi Mamaki nake yi duk da ba wannan bane karo na farko kai Laisa ba nuna min halin ko in kula duk inda zani baya hana ni ba zai kuma kira ni a waya ba ko da shekara zan yi ban dawo ba. Ya kamata in san abin yi tun kafin Kaila ya gaji da ni ya gaji da bani ɗakin kwana da abinci ya koro ni rayuwata ta sake ta gayyara a karo na biyar amma ba lallai abin da nake tunani ya yiwu ba har ta tabbata ba domin bani da wata madogara sai Allah bani da mai taimakon mai taimako na kila iyaye na su gwasale ni su giban goyon baya ma kaila dai na san ba so yake yi ba balle kishi na ya rasa kirjin shi yana ni cikar buri na wannan burin buri ne wanda ya dade da samun muhalli mai kyau a zuciyata mahaifi na ne suka ruguje min burina da nake mafarki kuma ba wai na yasar da burin don san raina ba ne face don bani da yadda zan yi ban san ta ina zan soma ba amma lokaci yayi da zan soma ko ma ta ina ne da izinin Allah kuma in na soma insha Allah sai na yi da sa zan tsaya abu ɗaya ne zai yi min cikas wannan cikin da ke jikina amma zan jinkirta har zuwa lokacin da Allah zai sauke ni lafiya Hajiya amin isofa fa ke kadai kika rage a motar nan cewa direban motar mu sako na wani ina sauke ajiyar zuciya keke na fef na tara zuwa layin idi mai barkono na kuwa taki sa a kofar gida na samu inno ita da su suleiman shafi'i na rike da bararta Balaraba tana gani na ta rungume ni, tana murna gani na sani sai dariya yake yi na murna, ni ma na ji daɗin ganin sa sosai, ino ta ce ‘yar nema, duk wannan murna ganin uwar taki ce lallai kuwa, dama Amina ce tawa da su, da su Suleiman. Inno bara za ku tafi ni na ma yi tunanin ba lallai in same ku a gidan ba wallahi kuwa yaran ki ne suka makarantar da ni amma ai da tuni ina can babban ku tun shidan safe suka fice da su habu da innu yaran nan dai ki tafi da su balaraba amma shafi'i da Suleimanu da sani za su raka ni bara in na taso komai dare zan da miki da su sami na su ma suka karfe sai sun bi inno turus na yi domin akwai lokacin da kai laita taɓa wucewa ta masallacin yan taya ya ga su suleiman tare da inno suna bara yaran sun bi ta daga gida lokacin ana hutun makaranta ranar na sha bakakin maganganu da zagi iri-iri kuma ya yi min mugun gargaɗi akan kar hakan ta sake faruwa ba za a mayar mashi da yara mabarata masu matacciyar zuciya ba ni kuma ba zan iya hana mahaifiyata tafiya da yarana ba ko ma yaya take uwa uwa ta ce To shi kenan Inno sai kun dawo ni zan tafi gida kwa gaishe da baffa tare muka fito titi Inno na cogala kafarta Inno irin masu kafa ɗaya da rabin nan ce a duke take tafiya hannunta ɗaya da dafe da kafar mai lalura shi kuma baffa na makaho ne a wajen yawon barasu tun a shanunu suka haɗu Allah ya kaddara su mun zauna a garuruwa da dama wanda yawan bara ke kai mu amma tunda muka zo Jos bafa ya ji sanyi da daɗin garin ya ce ya ga wajen zama a lokacin muna yara yaya usi ce kawai babba a wannan lokaci keke na fif na tara muka zo muka wuce su su Suleiman suna ɗaga min hannu dan inno ba sa hawa abin hawa duk inda za ta kafa take zuwa tana yi tana bara indo na mata waka ina jiyo sautin su sun shafi'i suna ma inno amshir waƙar bara wacce mu ma muka taso da kwarewarta hawaye ne ya gangaro a kuma kumatuna da sauri na sa gefen mayafin da sharce hawayen a bakin layin mu na sauka na karasa tun daga bakin kofar shiga cikin gida nake jiyo muryar ba rammai mahaifiyar kaila da ta irin ta hausawa mazauna a kwanga magana ta dama a sama take yi da tsawa da hargowa kuma ba faɗa ba ne in kuwa faɗan za ta yi duk makota sai sun fito gabana yanke faɗi idan ba ta da sauƙi musamman a kaina Ajiye kayana na yi a ɗaki na shigo da sallama cikin gidan. Akan tabarmu na samu babaran mai da kaila, hajiyayya tana daga bakin kofarta Hindatu kuma tana aikin share tsakar gida, yaran na wasan su. Sannu da zuwa babaran mai, ke ce a tafe, mara ba ban kai da zama akan tabarman ba. Cikin hausarta ta akwanga ta ce, yau ga buru yau ga burin uba, ni ke ce ma a tafe, sai ka ce sa'ar guguwa uwarki inno, lallai kaila ka yi kokari da ka ci gaba da ajiye wannan tsohuwar bazawarar da ta gama za kala-kala. Turis na yi a durƙushe a gabanta, ji ne kamar ta ɗauki wuƙa ta limamin a cikina. Wai mai Hausawa suka ɗauki kalmar zawarci ne da aure-aure. Ni na ga ko karuwai ba su cika fuskantar irin matsin da bazawara ko mace mai caccanje miji take fuskanta ba budar bakin kaila sai ya ce mata wallahi ran mai saboda yaranta nake daga mata kafa ba na sai in dauke ta akan su dan babu wanda zai kula mata da su sai dai ita wannan dalilin ne yasa na bata ɗakin zaure ita da yaran ita kuma Bilkisa na bar mata nata kuma yafi kowanne ɗaki girma hakika maganar kaila yayi daidai da zafin fitar rai daga gangar jiki wato ni amfani na ciki da raino ne da ba don haka ba da tuni a karo na biyar din ma koro ni za a yi ya Allah ka bani jarumin duriyar dauri ya ci gaba da zaman gidan nan ko dai in ba yara na tarbiyyar da ta dace su ne kadai sanyin idaniyata Doda ma da na fito a gidan mahaifin shi na bar shi ina mishi addu'a da fatan nasara a rayuwa. Iska na fesan da dago maka da ido da hajiyayye wani irin murmushin nasara take yi min idanuwa na ya kaɗaye kamar gauta da kyan na haɗiye wani kakkaurin yawu kana na ce ina kwana babaran bai kin zo lafiya sai da ta yi tsaki sannan ta ce su yaran fa suna ina kai laɗe kafe ni da mayaudaran idanuwan shi waɗanda ada suke da matukar tasiri gare ni ya ce ina ɗauka ta gidan zaki biya ki dawo da su ko sai na sai na ganki ke kaɗai ya isa ka aiko ni kar a je ma a dinga fita ma da yara yawon tumasanci su je zuciyarsu ta mutu su ce sun ga sana'a duk dauriyar da na dinga yi gudun kar in yi kuka a gaban kishiya da fatala sai da zuciyata ta gaza ta yi wani irin raunin da ban san sanda na fashe da kuka ba hawa'u na sauke na dangwarar musu na dafa ɗaki na ina jiyo shewar hajiye ita kuma babaran mai ta shiga farfaɗin miyagun maganganu a kan bara ina ji tana cewa daga ranar kar a kuma kai mata jikoki gidan guragu da makafi kar a koya musu maula akan katifa ta na kwanta a rigingine ina kallon rufin ɗakin hawaye kuwa sai makanta gani na yake yi wallahi ban san rashin daraja ta a rayuwar kaila ya kai hakan ba yau da ba don gudun tsinuwar iyaye da gudun tofin Allah Allah tsine daga bakun mutane ba wallahi da babu abin da zai sa in ƙara ko awa ɗaya a cikin gidan nan ke shanunu dan wulakanci ran mai tana magana bata sallame ki ba shine kika dan man da ya kika yi tafiyar ki wato ga mahaukaciya ko to gode Allah mahaifiyata ba mabaraciya ba ce mai kwana a bakin masallaci ba yara kuma ki waya a dawo min da su sannan muddin kina son ki ci gaba da amsa sunan matar kaila ki je ki tsugunna ki ba ran mai haƙuri har sai ta haƙura sannan abu na gaba wannan kayan da kika saka a jikinki ranar da zaki bauchi ki fito min da su ki kawo min muna ɗakin hajjiyayye yana kai ƙarshen maganar shi fice kamar kububuwa sai da na yi kuka na ma ishi? na kusan minti ashirin sannan na share yawayen zuciyar nan a cunkushe babu wani sassauci da na samu maganganun kaina na ɗazu da na yanzu su suke ta faman yi min amsa kowa jakata na buɗe na zaro wannan kaya da inno ta bani na fito a tsakar gida na samu hindatu tana ta wakar kujerar tsakar gida Umma Suleiman sannu da dawowa ina aka baro masu mana su Suleiman yau sannu iyakar abin da na ce mata kenan ai ta san inda suke kuma duk abin da ake taunawa ba tana ji ba to iko sai Allah wai nake kwance yake faɗi bai yayi zafi shi ba wuta ba ai ba ni na karzo man ba rataya aka bani shigewa ta yi dakin ɗakin hajjiyayya da sallama hajjiyayya yana tsungune tana haɗa ma rammaiti ga yarinyar yin a cinyarta hawa kuma tana iya sha ƙasa har na so har ta so ɗan kuka taila yana harɗe a kujera yana aikin na wayar shi a gaban baba rammai, na durƙusa baki na na bari baba rammai, dan Allah ki haƙuri na yi kuskure ba zan sake ba insha Allah Allah ya huci zuciyarki ainan ta ce ina wuta ta tsoma ni ta dinga faɗa tana ihun da babu makawa magota duk suna jiyowa ta dinga dawo da bara bana irin nan da ta zo ma ban ko yi mata fara'a ba bani da kunya da ke na saba da maza kuma ido na ya buɗe da rashin kunya irin na yara 'yan jagora ni dai kaina a ƙasa ina haɗiye zuciyata hajiye yaron ta fes da shi har murmushi take yi ni dai ban gushe ba har sai da ta ce ta haƙura na mata godiya wajen kaila wajen kaila na wuya kai laga kayan bai dago ya kalle ni ba sai ya ce hajiya ya karbi kayan nan shi shikenan rigima ta kare dai ko ni kuwa bin su nayi da idanu cikin daurewa kai ban gane rigima ta kare ba rigima ta yi akan kayan shine isa ta ko nisa na kawo dan ya bata ita ta sa ko me suke nufi rigima ta kare bebi ai kayan ne suna da tsada super ce fa kuma babbar kallon hajiya ya kawai nayi na sauke kai na kasa ramai ta ce ɗauki yarki kuje ya isa ka kuma dama zaman ya gundure ni gudun kar in kuma yin laifi yasa na zauna ina kwasar bakin ciki hajiya kamar za ta koma cikin kaila shi kuma sai wani lallashin ta yake yi hawa na sunkuya na dauka tare da ficewa wufa ɗakin ina shiga ɗakin na kuma ballewa da kuka to mai kalle yake nufi ne da ni me dalilin da zai karɓar min zani ya ba matar shi alhalin ni ba shi ya sai min ba kuma wai har ake faɗin rigima ta ƙare ita kuma tana faɗin kayan ne da tsada sufa ce dole na tura wannan damuwar domin akwai matsalolin da suke da mahimmanci fiye da wannan su suka fi damuna haka na wani cira daki na a takure ragowar sayayyen naman sallah na na ci na sha ruwa hawa kuma bacci take yi wajen biyan na yamma dai na daure na fito tsakar gida don daura girkin dare hawa sai kuka take yi na rasa kukan na meye don har jikinta ya soma mazafi. ni kai na jiki na ya dau zazzafin kan ga wani irin mugun ciwon kai da ke damuna zulayat na aika shago ta siyo min omo ni kuma na zauna ina jiran wuta ta ruru babaran mai tana kwanci ta yi bacci akan tabar